Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International "Barka mu da wannan lokaci. Sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ko masu sauraro na wannan ranar. Suna na Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, Majalisar Dattawan Amurka ta ƙi amincewa a kira shaidu da kuma tattara sabbin hujjoji dangane da tsige shugaba Donald Trump ana ganin matakin da majalisar mai yawan 'yan jam'iyyar republican ta ɗauka zai kai ga wanke trump daga dukkan zargin da ake masa na amfani da ƙarfin ikonsa ta hanyar da bata dace ba to koya kuke kallon wannan matakin na majalisar bari mu soma da ra'ayin malami na farko fara ka gabatar da kanka assalamu alaikum sashen hausa na radio faransa barka da wuni kuna magana da ibrahim lawan waziri gafati mu duk abin da za ce musu su yi aiki da kundin tsarin tsarin mulki na amurka tunda amurka ƙasa ce mai aiki da demokaradiyya sau da ƙafa kuma ƙasa ce ta demokaradiyya a sa demokaradiyya a cikin lamarin nan kada a yi son rai. yawa assalamu alaikum radio faransa mai magana aminu kano mai dagarko a yau na shigo fili ne don yin kira ga bangaren majalisun kasar amurka waɗanda suke son tsige donald trump da su fito su yi bayani kan tarzoma da ta sa ake son tsige shi domin ciki da gaskiya tsini baya hudawa na gode radio faransa domin idan suka yi hakan hakan ne zai jawo hujjojin da ya sa suke so a tsige shi mai magana aminu kano mai dagarko ta lafiya mai magana imrana madaha buku daga tsakiyar garin buku da ke arewacin ghana hakika yadda 'yan majalisar dattijai ke gudanar da batun tsige shugaba donald trump mu bai zuma mana da mamaki ba saboda 'yan majalisar dattijan 'yan jam'iyyar ne ke da rinjaye da wuya su kara kuri'ar tsige shi karshen magana na kenan imrana madaha buku daga tsakiyar garin buku da ke arewacin ghana Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International mai magana Sada Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina a dangane da wannan ina ku na yau. To wannan bai zo man da mamaki ba idan muka yi la'akari da nan ne 'yan jam'iyyar shi ta Republican suka fi rinjaye wanda daman hakan mutane sun yi tsammanin hakan za ta kasance ya samu daurin gindi daga gare su don kauce dukkanin tuhume-tuhumen da za a yi mishi. Sakamakon shugaba Trump mutum ne wanda yake mai da irin halayya tamkar sawun keke wanda ya ke ba a san gaban ka ba. A ƙarshe muke mai fatan ko a gaba gaskiya za ta yi halinta na gode mai magana sa da sa'idu daga nan daura tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na SC suna na Salan dan jaka da tsamiya da ke nan Kamaru. A gaskiya Amerika kun kunya kuma kun ba mu mamaki ai ban mu yi mamakin akwai wani abu da zai sa a ce yau gashi turam an wanke shi zai dawo ya ci gaba da harkoki ne kamar yadda ya saba a kullum mutumin da yake mu mun rige mun sani baya da alƙibla ko kaɗan mutumin da bai da tunani ko kaɗan bai da tsinka ko kaɗan kuma a ce shine za ku wanke ku ce yanzu ya dawo ya tsaya takara a gaba to wannan kam kun yi shuka gaban fakara dan wallahi wannan ya ba yan adawa dama ko kuma zai ba yan adawa dama su kawar da shi kan mulki dan wallahi ba zai kai labari ba in ba ku sani ba ma ku sani duk abin da za ku iya yi mishi ya dawo farjinin sa dai da ya zube dai na da dai ba zai dawo ba mu bukatan mu dai yan adawa su kawar da shi rfp ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana Fidaus Ibrahim na Ibawa. Hakika karfin ikon da shi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake nuna karfin iko to gaskiya hakan bai dace ba. Ya kamata su kansu 'yan majalisun nasu su haɗa kansu domin ya zamana shi bai dinga amfani da irin wannan ikon da a kundin tsarin su ma ba a sanya shi ba ya kamata a rage masa ƙarfi gaskiya. Wannan shine dai Fidaus Ibrahim na Ibawa daga jihar Kanan Najeriya. food Salamu alaikum ni ne eh, sakatare Alhaji Gambarin yin a PRO sabon garin gashiwa A dangane da ra'ayi na a game da ainihin tsige shugaban kasa Amerika wato ya yi daidai domin Lasa Bilansi wato ita ce shugaban masu rinjaye na ainihin masu majalisa wakilai. Kuma wannan wani abu ne wanda ta hango kuma ba a kansa aka fara ba. Domin an fara irin wannan abu akan ainihin Nixon ma abubuwan da akan ainihin bayanai na Watergate abin da ya faru faru kenan a kansa saboda shi ma wannan dalilin asiri ne akan jin wani ainihin abubuwa na kan dimokuraɗiyya so saboda haka shi ne yasa aka tsige shi kuma saboda haka yayi daidai su ma su dage lalle ne a kira wannan masu bada haida din su bayar akan tsarin mulkin ƙasar america. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa na mai albarka mai magana Ibrahim Assa dan Nijar jihar Tawa karamar hukumar Tabala mai ruwa. Gaskiya wannan mataki da 'yan majalisa Amurka suka ɗauka ya nuna cewa har yanzu ko ƙasashen da suka ci gaba kuɗi suna tasiri akan siyasa saboda yadda mukamin Donald Trump yake yadda yake da dukiya yake da dukiya haka ta sa aka yi mai goyon baya da sauransu kamar ana nuna tsoron shi bisa abin da yake gaskiya ne ai ya kamata a ɗauki mataki a kai ne kamar yadda aka ɗauka akan wancan tsohon shugaba Bill Clinton. Menene bambanci? Gaskiya sun nuna son kai kuma ba mu goyon baya wannan mataki da suka ɗauka ya kamata su bar shi a cige shi ko don irin abubuwan da shike ka tobarar da shike. Na gode sashen Hausa na To masu sauraro kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa na Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Radio France International mai magana Anas Hamisu da garin Daura ta jihar Katsina. Ra'ayi Ra'ayina akan wannan al'amari na gwamnatin Amurka 'yan majalisa da suke nema su wanke wannan shugaba Donald Trump a ah, wato an ce Hausa suna cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. In Yi da gaskiya su bari a gabatar da shaidu abin da aka zartas a tabbatar da shi amma maganar a hana gabatarwa wannan ba daidai ba ne wannan wata makarkashiya ce wadda za a iya wanke donald trump a kan dokoki da ya taka kuma yake ci gaba da takawa wasu alaikum anas hamisu da garin daura radio france na gode Assalamu alaikum mai magana Asuma na Abubakar Buhari mutunan tabo take bayan tsanna kasar Nijar amma ina magana da ku daga nan birnin Waharan na ƙasar Aljeri. To dangance da wannan maudu'i na abin da ke faruwa na batun ci da shugaba Donald Trump. Sai ce tun kwanan baya dama na ce muku shugaba Donald Trump ba zai ci ba saboda shi ke da rinjaye a majalisar dattawa. To kuma kasan su 'yan jam'iyyar Republican tsarin su dama jakwata da wanda do ba tsarin suna sauran mutanen amurka wa 'yan asalin sauran kasashen duniya don haka ba abin mamaki na wajen sun kara trump dama wannan shine ajandar su 'yan demokara su ke yi don saboda amurkawa da sauran duniya da kuma sauran amurka waɗanda ba jajayen wata ba amma su tsarin su daga shakwata sai jakwata ra'ayi na kenan. Assalamu alaikum gidan dan Faransa kuna tare da baban Fatima nasko Gangam. To dangane da yunkurin 'yan majalisar dokokin na ta Amurka na hana shaidannin da za a shige shugaban su na Amurka wannan abin Allah wadde ne da makuradiyya saboda bai dace a cikin Amurka ba su da hakurin makuradiyya ya kasance ta taso da su tunda su majalisar wakilai sun riga sun gano laifuka ne kuma sun shige shi da su nan da suka yi rinjaye sun gane laifi ne amma sun rufe shi haka wannan suna son suwa demokuraɗiyya karan tsaye haka yana kira da su shugabannin dokokin ci amurka din da alƙalan da ke yanke hukuncin akan wannan shari'a ta shige shugabansu to su duba da kyau su jibi halin da mutane suka cikin na amurka din da sauran ƙasashen duniya saboda shugaba na wanda yawa kowa karan tsaye a duniya don haka yana kira shugabannin afirka da duma afirka gaba da duniya gaba da kai za su wa talakawansu adalci kuma idan aka duba wanda ya lehi a hukunta shi wanda ya daidai a bashi wuri ne ya zauna ci gaba da mulkin mutane Assalamu alaikum sai na Faransa. Suna na Mansur musu Kano Kano da ke garin Age, jihar Marada, Jamhuriyar Nijar. To wannan abu da 'yan majalisar dattawa na Amurka suka yi kawai siyasa ce. Bisi ne abu dan Allah inda sai ne abun sai a yi bincike kuma a kirawo shaidun su ba da shaida. Kenan sun mai da abin siyasa bisi ba dan talakan Amurka bisi ba dan al'ummar duniya. Saboda sun yi abin su saboda siyasa, saboda su gyara madaran Trump da rai shi yasa suka ce sun soke kawo shaidu a majalisar dattawa. Kenan su abin da majalisar wakilai suka yi na Democrat ya daidai da suka kawo abin Muhammad Sadda ta kuma suka tsigire nan turab kenan turab abin da ya yi cikin duniya bai kamata ba yana zalunci sosai bai iya mulki ba bai iya tayar da al'ummar duniya ba kenan abin da wakilai suka yi na democrat ya daidai su kuma abin da suke so su yi na da tawa na Amurka to sun sa siyasa kenan ba su yi talakan Amurka ba wannan zalunci ne na gode shan sanarwar Faransa To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai dora. Asalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International ya rafa mai magana mutaka MTK daga nan shawu karamar hukumar ta kai daya daga cikin ƙungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar Kano to alhamdulillah kwarai da gaske ya kamata ita kanta majalisar dattawa a kasar Amurka ta ɗauki mataki akan abin da ya shafi shi kansa shugaban kasa Donald Trump la'akari da yadda kama ga misali ake zargin sa da yin wasu abubuwa ba daidai ba ta hanyar amfani da kujerarsa wanda kuma a baya baya an ga zarge-zargen da aka yi wa shi kansa shugaban kasar Donald Trump ya kamata a dauki mataki a kansa domin ya zama izina ga sauran shugabannin kasa ganin cewa kowa yana karkashin doka domin ita ce kadai hanyar da za ta sa shugabanni su ringa yin tsantseni wajen yin abu da ya kamata na shugabanci da ya shafi kasar su mai magana mutaka MTK daga nan shawo karamar hukumar ta kai da ke jihar Kano tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum Radio France International. Musu Musa Abdul daga Kwalojin bourdieu Niger. Donald Trump ai ko da ya tsira ga wanga ko da ya tsira ga wanga zabe mai zuwa ba zai taba huta ba kwa. Domin mutuncin idanun Amerikawa da kuma sauran kasashen Afirka gaba daya. Nagode huta lafiya. Assalamu alaikum irfi Hausa suna na Audu na aka da dan Audu na tasawa jihar Maradin Yahuda ne. Mu kiran da zamu yi gaba da shiri da ake na tsige Donald Trump mu muna farin ciki ma gaba da a cige saboda Donald Trump ya matsa mu duniya. Turai in ma wanda yake ya yi karin su ya matsa musu Afirka in ma ya matsa musu kawai sun hana duniya zaman lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa ido Faransa International mai albarka mai magana Mubarak Abdulsalam yana kiran ku daga nan filin bugu a jihar Katsina a tarayyar Najeriya. A gaskiya wannan batu da kuka riga kuka ɗauko kuka ba mu dama mu bayyana ra'ayikan mu gaskiya muna godiya. Gaskiyan magana ni a abin da nake gani duk magana a ce wai tsige Trump na san cewa wannan magana sun dai hidi ne sun mura bakin su amma shugaban ƙasan Amerika haka Donald Trump lallai ba za su iya sauki shi ba. Su 'yan majalisa suna da yaudara kansu ne sun san abin da ba zai yi ba da fatan za ku tashi lafiya mai magana. Kwamarat Mubarak Abdulsalam yana kiran ku daga nan filin bugu a jihar Katsina duku a tarayyar Najeriya da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio faransa Ina fatan majalisar dokokin Amurka za ta ba za ta ba da damar a yi binciken da ya dace a abin da ake so a yi tabbatar da gaskiya fatan alheri suna na Muhammad Awal Guru ni sabon wani sabon mai sauraron kuma gode sai an gina. Assalamu alaikum gidan radio Faransa International RP mai albarka mai sauraron ku daga nan jamhuriyar Nijar jihar da magaram Lura Saminu Dangomki. Zan yi tsokaci akan wannan kudurin da 'yan majalisar dattawa suke so su ɗauka na kin tsige Donald Trump. Gaskiya mun yi tare da Allah wale da mu muna so kawai a tsige Donald Trump mu surtu mu nan Afirka. Madalla duka-duka a nan shirin zai dasa aya a madadin ko masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International Arafai sai injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Silija ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.